cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. a duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. Inda a yau ma 29 ga watan Yuli na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan sabon nau'in cutar COVID-19. sabon nau'i ba ni da nake ganin yanzu da aka samu rigakafi shikenan mun huta da maganar covid da su mask da su sanitizer na gane me ake nufi aminatu amma gaskiyar magana shine akwai sauran aiki shi yasa a cikin wannan shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta tattauna da likita kuma ta tuntuɓi jama'a a kan wannan batu sannan kuma muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga facebook sai ku yi ta zomo ku kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce me kuka sani game da sabon nau'in cutar covid-19 da ake kira delta variant sannan idan za a sake kafa dokar kulle za ku goyi bayan haka ga kuma yadda kuka amsa mana masu saurare amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Abu Yalo mai kurhuna daga jihar Sokoto inda ya ce to yau da gobe ni dai ban taba ganin wanda ta kama ba balle in yi ma'amala da shi. Amina sai kuma amsar Sunusi datti da Magaran da Iliyasu Iliyasu Yakubu Digawa jihar Bauchi suka ce za mu kasance tare da ku domin jin cikakken bayani akan wannan cutar. Maganar goyon bayan kulle sam bata taso ba domin kuwa ba alheri bane ga al'umma. Daga nan kuma sai amsar Sani Muhammad daga Karmo inda ya ce, To gaskiya da sake kulle bana goyon bayan haka. Kuma cutar COVID-19 ta Delta bani da masaniya a kai. sai shehu adamu rijau ya ce to na ji an ce sabon nau'in corona mai suna delta yana da ƙarfi sosai kuma abin damuwa ne idan dai har za a wadata mu da abin da za mu ci to a saka dokar kulle har na wata ɗaya ma ba za mu damu ba matsalar kawai shine a kulle mutane gida a bar su da yunwa To shi kuma Honorable Kabiru Ibrahim Kwangila cewa ya yi, mu dai fatan mu Allah ya kawo mana karshen duk wata cuta irin nau'in cutar COVID-19 mai suna Delta variant. Dokar kulle kuma ba ma goyon bayan haka gaskiya. Sai amsar AA Maina Rano ya ce wallahi kar masu fara in ba haka ba alkunut za mu shiga yi musu. Sai kuma amsar jona Peters daga jihar Adamawa, inda shi kuma ya ce, kamar yadda masana suka ce, shi Delta variant da ake zancen shi yana da saurin yaduwa. Har ma masana sun gano ana iya kamuwa da shi ta wurin tusa da bin adama ke fitarwa. Kan zancen kafa dokar zaman gida kuma, idan ya kama ai ba mu da mafita, sai dai mu yi biyayya da dokan domin kare lafiyarmu. Mun ga yadda shi wannan nau'in corona ya yi kisa a inda India da wasu kasashen duniya. Shi kuma Muhammad Umar Fantami ya ce Allah ya kamala saukin wannan cuta ta COVID-19 da ma sauran cututtuka masu yaduwa. Aliyasau Abdullahi kuma ya ce ba za mu goyi bayan wani kulle ba ko wancan ba mu ga wani amfanin shi ba face ma ta barbarewar lamura da muka gani sanadiyar kullen. Shiko Sulaiman Adamu Tandari Fataskun ya ce a gaskiya wannan sabon nau'in cutar na covid-19 da ake kira delta abin tsoro ne muna kira ga hukumomi ya kamata a ɗauki matakan kariya domin babbar barazana ne ga al'ummar duniya muna fatan allah ya kama na ɗauki sannan ina kira ga 'yan uwana 'yan najeriya ya kamata mu bi dokoki da ake sa mana domin mu gudu tare mu tsira tare a tashi lafiya Amsar mu ta gaba kuma ta fito daga wurin Bashir Abubakar Kare inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika ban san komai da sabon nau'in cutar coronavirus ba, kuma ko kaɗan bana goyon bayan a sake sanya dokar kulle. Domin wallahi corona bata kashe mu ba wannan kulle zai kashe mu, saboda yunwa ku tashi lafiya. Sai Safiyanu Gumel zangon daura. ya ce yau da gobe sabuwar cutar covid-19 da ake kira delta ba ta zo yankinmu ba fatanmu Allah ya mana tsari da zuwanta domin kaucewa dokar kulle. Aminu Adamu Malam Maduri kuma ya ce, Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. To magana ta gaskiya ban san komai ba da wannan sabon nau'in ta coronavirus. To amma Bahaushe ya ce, idan baka san gari ba ka saurari daka don haka muna sauraron ku. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Abdullahi Abdul da sa da kadi. jihar Gombe. Allah ya sa na faɗa daidai. Ya ce to ni dai a ra'ayina idan hukumomin lafiya suka ba da shawarar a ƙara saka dokar kulle tabbas zan goyi bayan su. Sai dai kuma a wannan karan ba za mu goyi bayan hana mu ibada kamar hana salloli a cikin jam'i ba. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta. Amin. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To jama'a yanzu kuma sai birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim ta jiyo mana ra'ayin jama'a akan wannan batu. sunana injiniya ishaq jibiya mazaunin babban birnin tarayyar najeriya abuja to wannan sabon cutar ana tsammanin ko za ta shigo mun ba ma fata ma ta shigo wannan ma da muke da allah ka mana saukin ta kuma magana kafin gaskiya rigakafin na akwai yana da abun abun ban tsoro ne saboda wasu suna cewa sun je sun yi wani ma haka ya gama yana jin zazzabi a jikin shi ma shi gaba ɗaya ma ya rikice wani kuma na ga wani bidiyo ana cewa wai in ka manna waya ko makulli a yi gefen hannunka inda aka maka vaccine ɗin zai magnetin a jiki wato zai kama wurin to gaskiya ni dai allura tana ban tsoro saboda kuma ni ba zan yi ba gaskiya saboda duk wanda suka yi banji wani ya ce mun shi ya yi ta ji daɗi ba sannan secondary kuma ya kamata a ɗauki matakai wanda suka dace kowa ya sa takunkumi tun da dai takunkumi nan an ce yana rage yana rage al'amarin cutar nan kowa ya sa amma duk wanda ya ga zai iya yin rigakafin wannan na corona din zai iya zuwa yayi amma ni gaskiya dai ina tsoro saboda kan mutum ya zai samu matsala in kai ka zo ka samu matsala can kai ka sani gwamnati na san ba ruwanta sunana alayhi sunusi otako mai pepe to ni wannan lamarin corona ban gane shi ba amma da na san yanayin sa yanda yake to na yanzu nan ban san da yanayin sa yake ba ko zan samu wani karin bayani ne to dan in san matakin da zan dauka game da ni da kuma family dina tunda na wancan din na sani ana cewa in wanke hannu bayan in wanke hannu in dinga takartar mutane da saurakin su na shiga to wannan kuma ba san yanayin sabbale in san irin matakin da zan dauka ya kamata gwamnati ta nasarar da mu wani abubuwa wanda za mu karu mu san wannan irin mataki za mu dauka wannan din wancan rigakafin ba ai wancan rigakafin yana da wuyayi in ka je ma ba za ka samu samu cikin lokaci ba eh to na je na je ma lokacin da na je sai in samu mutane busy ni suna na Nura Abad eh kamar magana wannan abun cutar sabon nau'in cuta da ta bullo ta coronavirus gaskiya mu a yanzu kan bamu da cikakken labarin ta amma dai muna amfani da abubuwan kariya kamar da yadda ya kamata kamar irin ba da distan da face mask da wannan muna amfani da su haka bakin gwargwado assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. sunana Yusuf Mahmud Abdullahi Karaye ni dan asalin jihar Kano ne

To maganar eh, Delta, Delta COVID-19. To ni a ra'ayina gaskiya wai ni ban yadda wai akwai wannan cuta ba. Saboda me ita kanta waccan COVID-19 da ake magana mun sha ganin ana cewa COVID-19 COVID-19 a shauran kasashe muna gani a zahirance gashi nan za a nuno maku ga mutane suna cikin wani yanayi ko wani hali ana ma mutuwa. Amma mu a nan Najeriya sai dai a rinka rubuta mana nambobin adadin waɗanda suka kamu amma babu wani wanda za ka ga ni dinnan ni Yusuf Mahmud Abdullahi ban taba ganin wai ga wani makwabci nawa ko wani wanda na sani wanda gashi wai corona ta kama shi ba mu akwai abin da ya dame mu ba wai magana corona ce ta dame mu ba mu yan Najeriya babban abin da ya fi damu mu gwamnati ta farka ta dau mataki akan matsalar tsaro sama da wannan har tsarin yaudarar da aka kawo dan ni na dauki wannan a matsayin yaudara saboda kullum Figos ake ce mana wannan jiha tana da adadin kaza wannan jiha tana da adadi kaza amma ba za ka gansu ba ba za ka ga wani wanda ya gansu ba babban covid-19 a najeriya shine insecurity sunana rahina ta zakari wannan delta variant ɗin da ake gwamnati ta ayyana cewa ta shigo ƙasar nan duk da um, yakin da gwamnati take cewa tana yi da wannan cutar corona a gaskiya ni a gani na wannan ya nuna gazawa ta bangaren gwamnatin da take cewa tana yaƙi da corona wato ta gaza domin da aka nuna cewa akwai delta variant ɗin a wasu ƙasashe da yawancin 'yan najeriya suna yawan zuwa su shiga su fita gwamnati bata ɗauka wani um, mataki sosai ba wurin hana shigowa da fitowa sannan kuma yanzu gwamnati ta ce wannan variant din ta shigo kasar nan ni dai gaskiya na ganin a gazawar gwamnati ce saboda idan gwamnati ta tsaya da kyau da wannan abin ba za ta kai haka ba sannan kuma zai iya yiwuwa wato gwamnatin ta ga mutane sun an daina tsoron shi koronan ana ganin ba gaskiya ba ne ana ganin karya um, ne koronan su taso da wannan su ce delta din ya shigo saboda mutane su dau um, mataki su kula da kansu don kar su kama amma kuma ni dai gaskiya ni a gani na gwamnati ce ta gaza domin domin idan har abin da ake cewa yana wata ƙasa ta samu hanyar shigowa wannan ƙasar to gwamnati ta gaza. Ni dai sunana Muhammad Tukur daga wata kuma ke ce. Yana da kyau idan aka ce cuta ta zo ya yana da kyau misali a je a yi gwamnati ta yi maganin ta kuma menene amma na 'yan Najeriya ba matsalar COVID-19 ba ce matsalar su. Matsalar Najeriya matsala ce ta tsaro mu a yi mana tsaro a gyara mana tsaro shine matsalar Najeriya. Masa ana yin wata rigakafin cutar abin nan ba ban yi ba eh addu'a nake Allah kare. Sunana Usman Mu'azu shi delta variant nan na covid-19 especially wannan third wave nan da gwamnati ke magana da gaske ne ko da yake wasu mutane a nan suna daukar abun kamar wasa so in mutum ya la'akari da yadda yawan mutane ke karuwa ya ninka daga goma sha zuwa ɗari biyu da ɗari uku so daga nan zai gane cewa abun fa wasa ba ne ko da yake dai ake kamar su maganar wanke hannu sa face mask sa sanitizer duk an yi watsi da shi da social distance da sauransu amma mutum dai dole shi ya dan kiyaye labin din shi dai saboda yadayin abubuwan yadda ita delta variant din take da hadari da kuma sauransu su ma gwamnati ya kamata a ce sun dauka ƙara tsaurara matakai haka na wayar ma mutane kai da sauransu saboda mutane sun riga sun kusan in ce shagala da yadda abubuwan suke tafiya sunana maryam sadauki daga jos gaskiya ba karamin koma baya wannan cuta ta jawo ma da ma mutane baki ɗaya ba saboda wasu kasuwancin su al'amuran su ne yau da kullum ya ja baya dalilin wannan ciwo kuma kin ga ganin sallah dai dokin san kwana biyu dai abin ya ɗan yi sauki mutane suna dan gudanar da al'amuran su daidai da daidai sai dai wurin amfani da face mask still akwai wuraren da still har yanzu idan ka je in baka da face mask tun daga entrance din tun daga gate ba za a bari ka shiga ba? Sunana Musa Ibrahim Bashir maganan COVID-19 third wave so ni a na shine wayannan dokokin da gwamnati take sakawa na kula da lafiyan al'umma ta yi karanci saboda tunda aka gama first wave na coronavirus that's covid-19 da aka samu sauki an samu ragowar mutanen da suka suke mutuwa tun daga nan da aka zo aka sake cewa an samu wani third wave so mutane ba su ɗauke shi as wani serious cuta ba saboda babu wasu alamu da suka gwada cewa eh third wave yana existing sai dai a yi ta jin labaransa bayan nan kuma dokokin da aka saka wa mutane na farko wajen kare kansu daga kamuwa da cutar covid-19 mutane sun watsar da shi sofa dai yanzu kawai kowa ya koma normal activities sa ne babu wani dokokin da ake ɗauka kamar su social distancing din nan da wani hand sanitizers da su ma face mask. Suna na Kabir abdulrauf Kamata yi a wannan yanayin tun da ana cikin fada da ana cikin yaƙi da wannan cutar kuma har yanzu ba a riga an samu an samu fita ba kamata ya mutane a ƙara cewa da shiga jama'a kuma a ci gaba da yin amfani da takunkumi kuma a cigaba da sa an da ana yawo da shi ana wanke hannu saboda hausawa na cewa lafiya shi ne ya fi komai sai mutum na da rai zai tunanin zai nema abinci ko kuma ya nema ma kanshi mafita ko wajen kwanciya da sauransu da lafiya ake samu a yi abubuwan da ake a rayuwa in mutum aka ce dan adam bai da lafiya bayan da za a yi ma ya samu sukunin da ma zai tunanin wai bai je ya nema ma kanshi abinci ko wani abu na rayuwa haka assalamu alaikum sunana alhaji babba to a gaskiya fi sabilillahi ya takura wa jama'a ba a samu walwala na maganar hidimar sallah ba dan sakataren gwamnati ma ya yi announce amshin cewa lallai sarakuna su ja hankalin jama'a da yanayin cuɗayya da za a yi a yi sallah sannan kuma sha'anin na covid-19 din nan ya durkusar da al'amura na yau da kullum abubuwan sufuri da kuma abin da ake gila kayan abinci dai a takaice sun yi hauhawa kayan abinci ya yi tsada rayuwa ta yi tsanani kuma gaskiya wannan abun yana ɗaya daga cikin abun da ya kawo wahalhalu ma jama'a abin da sai dai addu'a Allah da ya sauki Allah kuma ya sa dai ka mana saukin al'amarin gaba daya. sunana abba abubakar yakubu lallai ni na yi rigakafin cutar corona kuma ina kokari wajen kiyaye dokoki da aka bayar kuma ina koyar iyalina musamman batun wanke hannu akai-akai da kuma sanya sinadarin kashe kwayan cuta da rufe fuska da hanci a yayin fita ko shiga cikin jama'a za a ce eh, gwamnati ta yi kokari sosai musamman a baya a farko farkon bayyana corona inda aka rika yaɗa sakonni na wayar da kan jama'a aka rika kafa dokoki da matakai na tabbatar da ganin an sa ido mutane na bi a kasuwanni a cikin motocin haya a wuraren zaman jama'a da sauransu to amma gaskiya ana hakika yanzu wannan abin ya ja baya ta iya ma wannan saken da aka yi shine ya kara dawo da cutar ta sake yaduwa mutane sun yi sake da rufe fuska da hanci har ma an an ganka yanzu sai a dinga kallon ka kamar wani abu mamaki ko wani baki daji mutane sun daina yi wa juna tazara kamar yadda da ba a yin musabaha ko shan hannu yanzu an koma ana shan hannu daga manyan gwamnati har na kasa saboda haka idan har na manyan ba sa nunawa ba a nuna su a cikin bainar jama'a a wuraren a kafafun yada yada labarai cewa ga irin kokarin da suke wajen kiyayewa ga to jama'a gaskiya su dauka wannan abin kamar wani wasan kwaikwayo ne kawai sunana naja'atu abadi a gaskiya yadda muke tunanin cewa an shawo kan matsalan ko kuma ana kokarin a shawo kan matsalan wato cutar da ta addabi duniya gaba ɗaya ta addabi al'umma wato covid-19 an shawo kan matsala kuma ake cece ce akan wani nau'i kuma na cuta ya fito wato delta variant gaskiya ya kamata gwamnati ta yi hazaka ta kara ta improving medical facilities ɗinsu kammile da wannan cutar da ta fito da wanda ake cece kuce akan wannan ya fito saboda gaskiya ya addabi al'umma gaba daya addu'an mu kullum shine Allah ya kawo mana dauki Allah ubangiji Allah ya ka da kare mu sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Shamsiya ba ta nisa ba ta tuntuɓi likitan da zai yi mana ƙarin haske akan wannan sabon nau'in cutar na COVID-19. A tare da ni akwai Dr. Sabo Ahmad na sashen nazarin kimiyya da fiɗa a Jami'ar Jos ta jihar Filato da kuma shugaban kwamitin ayyukan da suka shafi kiwon lafiya a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya wato Dr. Yusuf Tanko Sununu. Honorable idan na fara da kai yaya wannan mataki na uku da aka shiga na cutar COVID-19 ko nau'in cutar da ake kira Delta Radiant yake ne? Assalamu mataki na uku na tarin ciwon mura ko kuma covid-19 da gwamnatin tarayya ta ayyana shine cewa a akwai wani nau'i na kwayan cutan da yake kawo wannan cutar wanda yake ya bambanta bisa ga wanda yake kawowa a farko wanda yake hali yanzu an same shi a najeriya kowa sai da aka fito a mataki na farko da na biyu abin ya shafi lafiya ya dukusar da duniya ya shafi kasuwanci ya shafi sha'anin yau da kullun shiga da fita kasa da kasa to wannan tasirin shi shi ma haka wannan yake amma inda wannan ya fi matsala shine cewa dukkan lokacin da wani sabon yanayin kwaya ya shigo zai zo da karfi wanda yake fi na wanda yake yake a nan da kuma zai zo da wasu abu wanda yake ba a san da su ba idan kika dubi abubuwan suke faruwa a kasashen asia da sauran manya-manyan kasashe na duniya akan wannan mataki na uku da ake ciki yawan waɗanda suka buƙaci su kwanta asibiti da kuma waɗanda suka rasu ya fi ga na mataki na farko da na biyu to wannan ayyanawa da gwamnati ta yi shine zimman cewa mutane su fahimci inda ake kuma su kare ka'idodi da ya kamata wanda yake zai rage a yawan waɗanda yake za su kamu wanda ka ba mu haka. Dr. Sabo idan na zo gare ka a daidai lokacin da kasashe da dama ke ci gaba da yaƙi da wannan cutar ta COVID-19 sai gashi kuma an sanar da wannan sabon nau'i na cutar ya kake kallon wannan mataki da aka shiga. Ita kwayar cutar COVID-19 ta zama wani sabon al'amari kuma ta farko ma an fahimce ta a matsayin kamar ruwan dare game duniya sai dai kuma yanayin yaduwan ka iya canjawa in cutar ta samu al'umman da ba su da garkuwan jiki mai karfi to takan far masu ta yadu a gurguje kawai wani bugu ne na musamman kamar yadda aka san igiyar ruwa misali a bakin teku kenan ka iya zuwa ya biki gaba sannan ya koma sani da ya zo sake bugan gaba shi sa ake maganar wave kusan ɗabi'a ce irin kamar na igiyar ruwa tidal wave um, ka zo ya buga ya koma ya buga to haka aka siffanta shi zuwa bayan cutar nan a ɗabi'ar yaduwa in ya zo ya yaɗu ya barna yakan iya ja baya saboda watakila mutane sun ɗan samu ɗan garkuwan jiki ko ta hanyar allura ko kuma ta hanyar sitios warke to wannan shi ne abin da ake magana a kai sannan kuma ɗaya nau'in magana da ake shi ne ita kwayar cutar ta kan rikida in ta rikida ta kan iya zama kuma bijirariya wanda ba za ta ji tsohon magani ba ko ba za ta ji tsohon rigakafi ba shi yasa ake ta maganar delta variant kamar alifin ba'un ta'un ne eh, alpha beta delta da sauransu wannan shine abin da ake magana delta variant da ake tunanin ita ma ta iso kasashen mu na kasashe masu tasowa irin najeriya kuma eh, da aka sani gaskiya ba mu na wani karfafan cibiyoyin lura da lafiya da za su iya sayan abubuwan numfashi da makamantan. kansu don shirya wa ciwon domin wannan tsari na tare da rigakafi da abubuwan numfashi da wayar da kan mutane duk abu ne da hukumar lafiya na duniya take amfani da shi wajen gaya wa kasashen da ke karkashin hukumar lafiya ta duniya saboda eh, a shirya kar abin ya zo ya barnar da ta wuce kima kuma har a samu mace-mace da yawa. Shi zancen first wave, second wave da third wave din da ake magana ana nufin kamar bugun da ciwo ya yi ciwon covid-19 mutum ya yi ne first web wato bugu na farko da ya shine mace-macen da aka ta'allakar da su akan shi kwayan cutan covid-19 kwayan cutan coronavirus a shi ne wannan first web ga wuri ga waina ne ga kwayan cuta ya shiga jikin mutane kuma ga sakamakon haka an labeta kuma an mutu to abin da ya biyo bayan kuma shine bugu na biyu da ciwon yayi idan ke maki misali cewa ai bugun na biyu shi eh, bugun na farko shine mutane ne an mutu kai tsaye an gana ta bugu na biyu shine a cikin kokarin da hukumomi suka yi na a takaita ciwon tun daga farkon sai ya zama na kuma ya haifar da wasu abubuwa an samu mace mace da matsalolin harkar lafiya da dama saboda an rarrafa waɗansu asibitoci sannan ma'aikata ba sa zuwa wurin aikin nasu saraka irin kamar mutane masu wasu ciwuka da suke kallafa a jikin mutane misali hawan jini ciwon zuciya ciwon siga da dama masu su samun halartar asibiti ba dama kuma ba su samu daman ba kansu hidima ko kuma a ranar kunda aka samu su na su zo su ga likita abin bai yi ba to su ma sun sha wahala shine bugu na biyu da aka samu bugu na biyu nan shine sakamakon abin da aka yi daga fari na takaita zirga-zirgar mutane da takaita ayyuka saboda kar ya yaɗu da yawa to na bugu na uku da ake magana shi da nasaba da abubuwan da suka biyo baya zaman da aka yi ya talauta mutane da dama shi ma talauci ciwo ne mai zaman kanshi saboda haka an samu damuwa sosai a wannan mataki shi kuma zance wancan na batun delta variant shi kuma rikidaddan ciwon da ake tsoron cewa ya fi ma saurin tashi daga jikin wannan mutum ya je ya shiga cikin wani akwai ciwo mai gaggawan fita daga jikin wani zuwa jikin wani yaduwa kenan akwai kuma wanda baya da shi karfi so na ce maki na faɗi cewa daman kwayar cutar ita ta covid-19 tana da saurin rikida shi sa ake magana wannan delta variant da ake ganin kuma ta yi karfi yanzu ta fara a kasar ingila a uk kuma ta ana ganin ziyara yaɗu wurare da dama a duniya kuma ana tsoron cewa shi ya zo ma saurin yaduwan shi zai fi ta'azzara da kuma samar da saurin galabaita ko kuma yawan mace-mace ba a dai gama nazari akan karfin abin ba amma abin kamar abin tsoro ne sosai. Honorable ya tasirin wannan sabuwar nau'in yake kuma ya mutum zai iya kare kanshi daga kamuwa da ita. A ci gaba da kariya waɗanda aka saba da su na sanya takunkumi tsawa nisantan juna da kuma wanke hannu da kuma kauce mai yin atishewa a buɗe sai dai cikin ansa ta tattafin gwiwan hannu. Wannan idan aka hakan ga zai rage abin nan. Tasiri kuma shine idan muka abin ga muka kare waɗannan matakai da aka sani muka kuma karfafa cewa yin rigakafi to insha Allah za mu samu sauki ga waɗanda yake zai same su a ce an kai su ga asibiti wannan kuma yana kuma ƙara tarihi shi ne mutane mu tsaya mu kanmu mu tsaya mu dubi abubuwan da aka sa da domin tunkaran wannan rashin lafiyan yaya suke yayin aikin su kamar ga mataki na farko ya zo ana bukatan eh, ventilators wato abubuwan ba da iska wanda yake kuma gwamnati ta samar da su a tabbatar suna aiki ga mataki na uku abin da na biyu ga abin da muka lura ga wannan lokacin shine ya zo babu oxygen iskan oxygen isasshe a kasa to kuma na sa ran bayan gara wannan darasin gwamnati ta ba da kuɗi an samar da wajaje da yawa zai samar da oxygen gas a wannan lokaci da muke ciki shine karfafa yin alluran rigakafi da kuma kariyan kai da kuma zuwa cikin asibiti nan take ba tare da daɗewa ba muna kuma fatan cewa yadda ya illa ga a tattalin arzikin ƙasa da kiwon lafiya da saura wannan karan yadda Allah ya mana tsari ya zo mana da sauki muna sa ran insha Allah wannan din ma ya kasance da sauki a wannan shine a karin bayani zan yi kuma yana ƙara kira ga yan uwana yan Najeriya da mu sani cewa COVID-19 gaskiya ce kuma ya kamata mu ɗauki dukkan matakan da za mu yi na kariyan kai idan na fahimce ka ka ce gwamnati na karfafa yin allurar rigakafin cutar a wannan mataki da aka aka shiga sai dai kuma ana yawan samun jita-jita game da amfanin allurar rigakafin da har yake sa wasu na shakku su bari masu su karɓa wannan allurar to a gaskiya shi sha'ani na rigakafi yana da abu uku na farko rigakafi yana iya sawa garkuwan ƙasa ya yi ƙarfi gaba ɗaya ya zama cewa ya raunana watsuwan rashin lafiya a ƙasa na biyu yana ba wai an ce wanda ya rigakafi baya iya kamuwa da shi ba amma kuma yana iya sa waɗanda suka rigakafi ɗin idan ba su kamu ba na uku waɗanda suka kamu bayan sun yi rigakafi ɗin yakan zo musu da sauki bisa ga wanda yake gaba ɗaya ma ba su yi ba ma'ana kenan yana akwai rigakafi yawan waɗanda za su buƙaci kwanci a asibiti yawan za su buƙaci a tallafa musu da ta hanyar yin shaidansu da kuma waɗanda za su buƙaci iskan gas wannan duk zai ragu sai ga mutum zai iya kamuwa da cuta amma kuma har ya warke bai sani ba ko kuma ko da ya sani din bai zo da wani illa da yake zai hana shi a abubuwa ba da ya saba yi ma kansa har sai ya bukaci taimako ga wani so wannan shine dalilin da yake kowane lokaci a public health wato likitoci da suke kula da kiwon al'umma suke karfafa cewa jama'a su yi kokari su ɗauki dama su yi rigakafi ba wai kawai na ciwon covid ba a akwai shan inna akwai na cututtuka da dama da ake rigakafi yin shi zai kara karfin garkuwa na ƙasa kuma zai rage yaduwar rashin lafiya din da aka yi rigakafi a kan shi don haka haɓa yau dai za mu ƙara kira ga jama'a a kan cewa a yi kokari a ga cewa an samu mu kai kariya domin karfafa a ƙarfin garkuwan wannan ƙasa mu najeriya mu samu kariya ga wannan rashin lafiya din wannan shine karin bayani. saurare baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. A kasance lafiya.